Wannan yaƙi da ya ɓarke a ƙasar Sudan tun ranar sha biyar ga wannan wata ya ɗaiɗaita al'ummar ƙasar kuma ya shafi dukkanin waɗanda ke zaune a Sudan musamman ma ɗalibai waɗanda suka fito wasu ƙasashe a ciki har da Najeriya wanda a yanzu haka ana samun nasara wajen ƙoƙarin kwaso ɗaliban bayan tasgaro da aka samu a wajen aikawa da kuɗi da za a yi amfani da shi wajen samo manyan motoci da za a yi jigilar ɗaliban da su zuwa tudun na tsira kafin jirgin sama ya kwaso su zuwa gida Najeriya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine babban sakatare a ma'aikatar jin kai ya yi ƙarin haske. Wannan ƙasa ta Sudan ta yi shekaru aru-aru ba ta da ko ma'aikata ta banki wacce take hudda da ƙasashen waje. Duk abin da kake gani ana yi na hada-hadar kuɗi tsakanin mutanen Sudan da na waje harka ce ta bayan fage. a samu biro da change a tura kuɗi a samu wani ɗan harƙalla ya gyara wannan yayi wancan. To me yasa ka faɗi haka? Lokacin da muka shirya tsari na fito da mutanenmu sai muka shirya tsari mai mataki uku. matakin farko yaya za mu fito daga mutane daga khartoum wanda a nan fitina take mu fitar da su daga khartoum mu kai su boda daga boda su shiga ƙasar da take makwabtaka da ita sannan a ɗauko su a kawo su saboda me jirgi baya shiga ƙasar sudan ya ta sararin samaniyanta sai a harbo shi wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine a ɗauko su a wayannan jirage a kawo su najeriya mataki na uku shine idan sun zo najeriya za mu karbe su mu zaunar da su mu duba lafiyar su mu cekin su sannan mu sallame su tafi su ko gidajen su. a lokacin da yake amsa tambayar halin da ɗaliban suke ciki ya zuwa jiya lahadi bayan sun kwashi kwanaki biyar a wata jami'a inda aka ajiye su dr nasiru sani gwarzo ya ce yadda muka saba nan in zaka fita visa kake bukata ta kasar da zaka su a sudan sai ka biya harajin fita daga kasa ko bizar fita daga kasa sai ka biya kuma bizar shiga shiga ƙasa a egypt to duk waɗannan ma mun riga mun warware su shugabanci mataki-mataki ne matakin nan dukkansa sai da muka kai na makura muna neman sassauci duk sun yi alkawari amma ba abin da suka yi shi yasa muka ce to na ƙarshe mu gaya shugaban mu kuma na sami kwakwaran bayani cewa shugaban ƙasa ya yi magana ya sa baki so muna sa ran abin zai amfanar a yau dinnan ko gobe amma mu kuma tsoron da muke ji shine ci gaba da harbe-harbe idan aka yi shi a Khartoum zai cutar da 'ya'yanmu sai muka shirya cewa maimakon su tafi bodar Egypt jirgin mu jirgin yaƙi na Najeriya yana nan a zaune a Aswan yana jiran ɗaliban nan su tsallako su shiga sun ƙi su bari saboda sai muka canja tsari za mu kai su Port Sudan wani ɗan Najeriya kuma ɗalibi a Sudan wanda yake cikin waɗanda ake ƙoƙarin kwasowa mai suna Abdulaziz Abubakar Abdullahi ya tabbatar da tashin ɗaliban daga jami'ar Afirkiya zuwa iyakar ƙasar Masar. At least za mu iya kai mu dubu. Ga mu yanzu an loda mu cikin motoci sai yanzu muka samu tashi yanzu ga mu mun tashin mun kama hanyar barin karton yanzu ga. Abdulaziz ya ce kwanakin su biyar a wannan jami'ar Afirkiya kafin a kwaso su zuwa iyakar ƙasar Masar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.